Tarihi ta biyu Sura bakwai Keɓewar haikali Sa'ad da Solomon ya gama yin addu'a, sai wuta ta sauko daga sama ya cinye hadaya ta ƙonawa da kuma sadakokin, ɗaukakar Ubangiji kuwa ta cika haikalin, firistoci ba su iya shiga haikalin Ubangiji ba, domin ɗaukakar Ubangiji ta cika shi, sa'ad da dukan Isra'ilawa suka ga wutar na saukowa, ɗaukakar Ubangiji kuma tana a bisa haikalin, sai suka durƙusa a dakali da fuskokinsu a ƙasa suka yi sujada suka kuma yi godiya ga Ubangiji suna cewa, Ubangiji mai alheri ne, ƙaunarsa madawwamiya ce har abada. Sai sarki da dukan mutane suka miƙa hadayu a gaban Ubangiji, Sarki Salaman kuwa ya miƙa hadayar bijimai dubu ashirin da biyu da kuma tumaki da awaki dubu ɗari da dubu ashirin, ta haka sarki da dukan mutane suka keɓe haikalin Allah, firistoci suka ɗauki matsayinsu, haka kuma lawuyawa suka tsaya a matsayinsu, riƙe da kayansu na bushe-bushe da na kaɗe-kaɗe na Ubangiji waɗanda Sarki Dauda ya yi domin yabon Ubangiji, an yi amfani da su sa'ad da ake godiya, ana kuma cewa, Ƙaunarsa madawwamiya ce. har abada, kurkusa da Lawiyawa, firistoci suka busa ƙahoninsu, dukan Isra'ilawa kuwa suna a tsaye, Solomon ya tsarkake sashen tsakiya na filin da yake gaban haikalin Ubangiji, a can ya miƙa hadayun ƙonawa da kitsen hadayun salama, domin bagadan tagullar da ya yi ba zai iya ɗaukan hadayun ƙonawa, hadayun hatsi da kuma ɓangarori na kitsen ba. ta haka Solomon ya kiyaye bikin a wannan lokaci har kwana bakwai, dukan Isra'ila kuwa tare da shi, babban taro, mutane daga Lebot Hamad har zuwa rafin Masar. A rana ta takwas sai suka yi taro, gama sun yi bikin keɓewar bagade na kwana bakwai da kuma biki na ƙarin kwana bakwai. A rana ta ashirin da uku na watan bakwai sai ya sallami mutane su tafi gidajensu da farin ciki da kuma murna a zuciya saboda abubuwa masu kyau da Ubangiji ya yi domin Dauda da Solomon da kuma domin mutanensa Isra'ila. Ubangiji ya bayyana ga Solomon Sa'ad da Solomon ya gama haikalin Ubangiji da kuma fadan sarki, ya kuma yi nasara a yin dukan abin da yake a zuciyarsa da zai yi a haikalin Ubangiji da kuma a fadarsa, sai Ubangiji ya bayyana gare shi a daren ya ce, Na ji addu'arka na kuma zaɓi wannan wuri don kaina a matsayin haikali don hadayu, sa'ad da na kulle sammai don kada a yi ruwan sama, ko na umarci fari su cinye amfanin ƙasar, ko kuwa na aika da annoba a cikin mutanena, in mutanena waɗanda ake kira da sunana sun ƙasƙantar da kansu, suka kuma yi addu'a, suka nemi fuskata, suka kuma juye daga mugayen hanyoyinsu, zan ji daga sama in kuma gafarta zunubinsu, in kuwa warkar da ƙasarsu, yanzu idanuna za su buɗu, kunnuwata kuma za su saurara ga addu'o'in da aka miƙa a wannan wuri, na zaɓi na kuma tsarkake wannan haikali saboda sunana ya kasance a can har abada, idanuna da kuma zuciyata kullum za su kasance a can, game da kai kuwa in ka yi tafiya a gabana kamar yadda Dauda mahaifinka ya yi, ka kuma yi dukan abin da na umarta, ka kiyaye ƙa'idodina da dokokina, zan kafa kujerar sarautarka yadda na alkawarta wa Dauda mahaifinka sa'ad da na ce, Ba za ka taɓa rasa wani mutumin da zai yi mulki a bisa Isra'ila ba, amma in ka juyi daga gare ni, ka yashe ƙa'idodi da umarnan da na ba ka, ka yi gaban kanka don ka bauta wa waɗansu alloli, ka kuma yi musu sujada, zan tumɓuke Isra'ila daga ƙasata, wadda na ba su, zan kuma ƙi wannan haikalin da na tsarkake domin Sunana, zan mai da shi abin karin magana da abin ba'a cikin dukan mutane, ko da yake wannan haikali yanzu mai girma ne, dukan wanda ya wuce zai kaɗa kai ya ce, Me ya sa Ubangiji ya yi irin wannan abu ga wannan ƙasa da kuma wannan haikali? Mutane za su amsa. domin sun yashe Ubangiji Allah na kakanninsu, wanda ya fitar da su daga Masar, suka rungumi waɗansu alloli, suna musu sujada, suna bauta musu, shi ya sa ya kawo dukan wannan masifa a kansu.